Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, da kuma 41. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a jamhuriyar ta Nijar. a can kuma sun kasar ghana kuma ana iya sauraron mu ta alfa radio za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com na aisha mu'azu a duk ranar talata shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar ghana tare da wakiliyarmu hawawu abdulkarim da young pioneer wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. kamar yadda kuka sani a yau ni hawa abdulkarim yankwaniya na shigo cikin babban kasuwan nan na nima ɗaya daga cikin kasuwar da babu abin da za ka nema ka siyar ko ka saya da ba za ka same sa wannan kasuwan ba za mu tattauna da mata 'yan kasuwa game da muhimmancin kasuwanci da yadda hakan zai taimaka musu wajen bunkasa kasuwancinsu sannan kuma za mu bincika hanyoyi da mata a kasuwannin suke bi wajen sarrafa kudadensu ta yadda ya dace dai shin ko suna samun tallafi daga gwamnati ko kuma banki ke ba su tallafi ko kuma suna samun rance za mu gano hanyoyin da suke samun kuɗi salamu alaikum hajiya wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau ya sunan shi sunana hajiya shatu adiya kefa adiza mashallah kamar da kuka sani masu sauraro muna tare da mata guda uku na 'yan kasuwa wanda da ganin su kasan sun taka rawar gani wajen sana'o'i da dama aja zan so in sani wani irin kasuwanci kike a cikin wannan babban kasuwa na nima ina zuwa sayan kaya nan te da shi jira ina sayan tankwan ina zuwa da sha ma shi lagos muke sai to yanzu in kika yi lissafi ki te ki sai kamin lori ce zai shigo miki da kaya yana jinkirtawa sa in kin riko kudin ki ana miki sauki shi ki sai shi muka ga kaman da mutu gwamma mun zo nan ga yi muna sauki ki sai ki koma gida kin jima kina wannan sana'a kwarai na jima cikin sana'a ga kwarai na kai shekara talatin da biyar talatin da biyar tun yaushe ke kasuwanci na yi kasuwanci ya jima to me janyo hankalin kika shiga wannan sana'ar kowa na yin yadda da zai yi samu wanda zai ci shi yasa kana kallon ka shigo kasuwa da jina waje ne ka saya ka samu abin da zaka ba iyalanka ka samu ka saya ka samu wanda zai sai kai ma ka samu naka kadan kai ya kuke adana kudi ya kuke sarrafa kudi ta sarrafa shi da alhamdulillahi ai kin san kika shigo kasuwa akwai rufin asiri in kika shigo da kadan ubangiji na ta rayuwar ke ma ki samu wanda da kike da yara ku rufa ma juna asiri kin fahimci don aikin kasuwanci alhamdulillah ko rufin asiri ya za a yi a san za a cire uwar kuɗi riba wannan ku ba taɓawa falillahi alhamdulillah ana iya yin shakana don dole in kika fito kasuwa kika siya ba kika je kika sai kina samun riba dole in kika samu riba kin cire wanda da ki kashe kin cire wanda watan wata rana akwai lafiya akwai ciwo wanda wani abu ya iske ki ba shi an ji an roki wani ba wannan dai muna da wannan rufin asiri an koya muku ne ko dai haka kawai kuka yi alhamdulillah wannan fahimta ne na ubangiji ko da yake mun iske uwaye mu cikin kasuwanci she mu ma muka tashi muka koyi alhamdulillah a yau muna iya mu wani irin kungiya haka ya to zuwa ya ce bari ya ajiye ku ku matan kasuwan ya ce irin wani a dauke ku wani horo haka yanda za ku yi kasuwanci ah, ba taba yi ba taba yi ba taba yi ba mu dai ne wannan da fahimta sarauta na ubangiji shi lamarin ubangiji ka wa malamari ka bashi yana nuna maka inda za ka ci kin fahimci ko da yake ba kowa da ba shi dukiya ya yi sarrafa shi ba amma alhamdulillah inda muke ni har ya jure ne na fito saboda kasuwanci ina jin tafiyar awa nawa oh, muka tashi da daddare misalin karfe takwas kame a ce karfe fudu karfe biye mun shi na marance muka tashi dare karfe takwas asuba muna sallah asuba yi cikin za ka duba kamar awa takwas takwas kenan eh by all means awa takwas ke kuna iya kuyi asara ciki sosai kuwa kana iya ka yi asara hai uwa kudi ma ya je bai fitowa wannan dai haka nan ne amma yana fita ga mu yan waye mu wani aikin yadda da shi kina ya bashi kaya shi ma ya je sarrafa yadda kika tausaya man ya je sayarwa shi ya ci kudin ya zo bai kawo ba wani kuma kina ki sai kayan ki ce a zo ba sai shi aka ba kin fahimci dole ki rage saboda ki karbi uwa kudin ba kowane lokaci za ki ci riba ba. ba shi kalubalen yana zuwa wurin asara ne ko mota ya faɗi da kaya ko kuma kudin ki ya ɓace ko ya yake zuwa. Mm. shi yanayi na ubangiji a bar ma Allah lamanin shi kina iya ki zo ki sai kaya kina ga za ki ne ki ci riba ki ce wurin hawo kin faji wurin nauyin kayan bai kai yanda kika siye ki saye mai yar wanki ta ma ta samu wani abu ta baki kuɗin ki ba aja ke kin taba fuskantar wannan kwarar kuwa na fuskanta kwanakin bayan gama ne ma na fuskanci wannan rayuwar ma wannan kawana ne ta shi kaya na sayarwa har yau ban ji ta ba ina kiranta ma ban jin ta kudin ya kai kamar nawa ya kai kamar naira 50 150 million har yau ina kiranta ban je da take ba da haka kuka kai da kudin uh, dalar amurka dalar amurka ai eh, ya ce kusan thousand dollar 1000 dollar hmm, ya kai hmm, so irin haka ya kike yi kuma tsaya kan kafa mm, shin kenan kuma yanzu haka muna nan muna jujjuyawa kaɗan da muke yi muna zuba ma juna a dashi muna bayi wanda kina ko kokartawa ki ki yana da kyau ana iya baki kuɗi misalin dala amurka 3,000 eh, ko 2,000 ke ma ki da kiki sa masana ki benefit wana. ya kuke yin kungiyar? Muna yin kungiyar ne kowane week. muna zubi akwai wanda ake zubi 5 million akwai wanda ake zubi 2.5 in kika zuba 2.5 ana baki 150 million in kika zuba 5 million a week ana baki 300 million cedis to irin haka idan ka faɗi sai a taimaka maka ku ya su ya sun ku babu banki ba banki ba gwamnati cikin kuwa ke da bank account bank account da ina da wani amma ya ke kina da wani a ah, na bari ya jima kefa kina da wani hakan na da wani kudin akwai wanda muka yarda da ita ita ne jagora da yake kowane sati ana kwashewa in kuka yi zubi a take ba a tafiya da kuɗin ma bai kai ba tana bida ta cika ta samu ta bayar wanki ta mata je ta juru. Wato a yau haka idan yau ne satin da zaka karbi kuɗi kowa idan ya kawo yau din nan sai a tattara sai a ba wa mutum ɗaya ya wuce. Ba baki ba saboda idon mutane mm. ba sa son wani ya san kin kwashi she ta da kuɗin. ba lalle ma sai an san ajiya wacce ta kwashe ko hajiya wacce kaba kawai dai yau kawo kuɗi a ba ki baki da ma wani biyu ranan kwasa baki ma da yani da suwa an kawo miki kina nan shi a daura kudin a kira wuza bayi kuɗi waɗannan ne hanyoyin da kuke bi kuke taimaka ma kawunan ku mata yan kasuwan nan kwarai ma to ba ke me yasa baki da bank account kwanakin nan dai ne dai na ina bin gama daga bayan da lamar ya zo ya zama shi na zo na jaye ban wani hanya ke bi ki adana kudin ki mm, kudin da saboda kasuwanci ban ajewa yau yana nan ne gobe yana nan saboda kowane lokaci an ya shigar da shi cikin kasuwa kowane lokaci kuma an ya mobile money kun fi amfani da shi eh, yanzu ko amfani da mobile money kware wurin mai canji mun da dama ya kama mai canji kuri shi mun sani mobile money ban gane mai canji ba shi wane da mai canji sunan shalaji mun taka shi kuma sai yake in za mu bari ya sani muna kudi zuwa najeriya shi mun sani mai kan metentila wani bi kuma mu je gana commercial ba to idan za ku sai kaya najeriya mm. za ku aika kudin cikin cd sai ku aika ma shi wani wannan mai canjin da aika kuɗin daga can na account number shi na wurin shi in kika baya tura kudi a wurin sheke kuma ki bidi kaɗan wanda da ki kudin mota ki doki ki shiga sheke da kanki ce ki dauko kayan ba za a iya turo miki da kayan ana iya turo ana iya turo kwarai man kina sa ana iya turo ba shi lalle ke da kanki kin ce ba ma kin san yanayin rayuwar yau abinda mutum zai miki idon ki daban abinda miki baya daban so shi ne wani bi muke kokarta mu da kanmu mu ce idon ki ya baki yanda kayan ki ya aiki wa ya taɓa karɓar rance a cikin ku misali rancen banki ku ba ku da alaka da wannan to irin tallafin gwamnati fa ba ku taɓa samu ba ni dai tallafi na gwamnati shi dai na duban yaro na duban yaro wanne kenan kai min Diana University gwamnati ke duban an ba shi scholarship oh. amma a cikin harkan kasuwancin ki baki samu ah, ban taba samu ban taba samu ba sai da sai ruwa ya lamarin yake idan mutum yake son ya yi sana'an nan mm, dole kika nemi wanda ya san kan aikin she ya gwada miki saboda in kika sai zuwa wurin sayar wanki dole na gwada miki in kin sai kaza haka za ki saya ko kuwa kika sai kaza haka zai yi to da yawa kuma dai ala kulli wani na dokan taurin kan shi ya je ya yi ma kan shi ya yi daidai wani kuma in ya shiga shi kika bai same shi daidai ba amma kowane aiki in kika bi kan wanda ya sani ya gwada miki na ga ya fi ke da kanki ki doki taurin kanki ki ce ko me kika fahimci akwai karin bayani da zaki kan wannan nan da shin no kenan in dai zaka fara shi ka san wanda ya san kan sana'a shi ka bi kan shi ka ma ka tashi damuwar ku me kuke ganin za a yi a taimaka ma kasuwanci kasuwancin mu dai kudi ne aike makin sani a yau yanda nake kallo business in dai kina da fiscal cash ubangiji ya yalwata miki taimakon mu dai ne in an ba da kudi kawai kudi kuke bukata kudi shi ne Kudi ne aiki mm, don yawan ina da kudi a ko abin da da ne sauyin sayar in ci riba an gwada miki in ba ke da hankali riba ma kin yi mamaki kin ce ko ba gaskiya ba kuma tabbas haka ne magana da muke ke ma kika zo kai suke muke domin ni aikin albasa nake na je na doko duka ya bata na doko duka ya bata ashe yanzu na rasa aikin na dan yi ce na fito na zo wurin yaya nan ga na ce bari zo in bi ciki ko Allah ya gwada nuna mini bi ta kanta Allah ya nuna mini aikin da zan kuma yin kuma tashi kamar nan. Kin ga aikin kwata kunan gada kike kallo, Ubangiji ya yalwata miki akwa albarka ciki. Kin ga wancan bakwai aka na zo nan gana kwashi tankwa wurin bagi 60 bags da kaiwa na ya kare amma lakin muna ba su sayar su baki kuɗi yanzu na komo sai shi Allah kai mu next week ciyan kuma ma this week dai nuna na zo na si Wato kina sana'o'in daban-daban. Ina sana'o'i. Kowanne kamar wanne da wanne. Kowanne inda na san dan bin samu abin da zan rufa ma kaina su. Duka omo duka ina so a Najeriya in sayar sari sari lakin ni na ba da sari. Zanuwa duka ina kawo ma ina kawo ina ba da sari. Aikin ya taimaka miki. Aikin ya taimaka mini kwarai don na gina gidana na je haji. na ni da kaina na je na ubana yanzu ma ina sai kan kafa na je na uwana aikin nan na kai diyana wuta na america zama nan ga kuma akwai na biyu da nake neman taimaka mai ya shiga canada ada fa. shi dai muke duban yara dai da shi muna nan muna taimaka ma yara dai idan kadan akwai yaran ki da suka shiga university daga ss shi wanda ta koyo aiki shekara man kuma dc ta te za ta jss 3 ajiye yanzu haka me za ki faɗi game da wannan aikin gaba ɗaya ya kike hangen gobe ya kike aikin da yana da future layi alhamdu aikin sana'a sai da sayarwa zuwa kawa sai aiki ne mai albarka shi dai da ya zama na kowa da irin aikin shi ubangiji ya sare miki akwai rufin asiri daga da ke har abokanan aifuwan ki baki taba jin kunya in za ki kyautata ma mutum ma bai miki ciwo tunda ubangiji ya yi lauta rayuwa na akwai rufin asiri dan ni da yan waye na ni ne zakaransu cikin wanga aiki ni ne komin su ban taba shakka ba kuma da ubangiji na yalwata ni aikin san da yake in mutum bai gwada miki damuwan shi ba ba ke ke ga kamar yadda ruwa nan ga ta gwada miki muna damuwan ta aikin albasa ne aikin ta ta ce ta komo ga yanayin da yake shiga dole kin jawo ta ki ce ta zo ta fannin da kike saboda fannin da kike akwai rufin asiri akwai albarka ciki kwarai inda akwai kasuwa ba ki taba jin kunya misali za ki iya ki ce akwai wayan da suke gida kawai su kawo kudi su sa hannu ki ajiya karbi 100 million nan kwatankwacin misali da mu dauke su 1000 da ajiya karbi wata ki sarrafa shi wata ki bani wani abu ana yayi kwarai ana yayi kwarai ana yi don ni ina da mana da take america ban boye miki tana yi ta ce mini kudin gaba ta son ta ajiye don ya zama banza a yi ta sarrafa mata kamin ta ce za ta zo ya zama na tana samun wani ba alhamdulillah na taka da gari na yi mata shi su biyu kuma bata taba zuwa ta cin kawo kudi na ji kunya ba ko wani dan wana kwarai kai sayen na zaune kira ne ce ya san wanga lokaci na bukaci kudi alhamdulillah alhamdulillah ya kuwa bani kudin shi bai ce mini in sarrafa in bashi komi ba ya bani ni na sarrafa wallahi na kuma ci amfani har wa yau ina yi mai addu'a ina sa mai albarka na ga kuna aiki da yawa na ga kalamfari maiwa shinkafa ko maiwa shinkafa sobo akwai wanda ke fitowa gana ko wanda ke fitowa wani kasashe kamar sobo da kika ganin gada muna sawo shi najeriya yan miyan garuka muna sawowa najeriya muna baye wasa ne yan miya da bagaruwan ga duka najeriya ke fitowa da shi da sobo da busasshen duron gade kayan dubai nan dai ne kayan spices sun ga kuma ai ko spices najeriya ko wayanda da ki ki zo ki saye yana yin daidai ta yaya wannan aikin zai taimaka ma tattalin arziki wurin biyan haraji haraji muna biya haraji da sauransu kuna ganin kuna taimaka ma kasan muna taimaka ma kasan kwarai don ni tun da na fara business ban taba yin iligani ba hanyar da zan biya zana min duty in fitar kayana duka na yi shi ni dai ka shawarar da dan bayan waye na sai da sayewa dai aiki ne mai kyau in dai kin yi shi tsakanin ki da Allah ya zama nan dukiyan wani ya zo wurin ki ki yi kokari ake maye mishi mace dai koya aka yi dai ka tashi ka saya she da sai da sai eh, kai kawo in kuna da wani taimakon da za ku yi muna ne kuma ko ki kai ma gwamnati kare taimaka ma mata kuma ne muna na muna ina bukatan taimakon gwamnati da shawara da zaki ba wa mata shawara ne duka duka kudi muke nema kamar yadda hajiya ta yi magana daga nan ga kudin muna da wani muna neman wani mu kara she mu ma mu fara jujuyawa domin yau zaman gada muke yi ba yanda da ya baka ya ishe ka miji ya baka kadan kai ma ka kara nauyin duka ma kan kai mace nan yake yasa an ba kana yi abin na karuwa ba bai Shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe. murya Amerika kenan mai gidan mai taba gurmi. Yanzu za mu shiga bangaren da za mu tattauna da babban bakonmu na yau shi da kanshi da zai kira sunansa. Sunana Alhaji Adamu Abubakar Sadiq Tankono ni ne sarkin zabarmawan sakindi kuma Western Region gaba daya kuma ne jana Secretary Council of Zabarma Chiefs. The whole Ghana? The whole Ghana, yes. To, in ba ni takaitacciyon tarihin ka. A takaice Alhaji Adamu Abubakar Sadiq Tankono an haife shi daga garin Sekendi Zongo, capital town eh, Western Region. Eh, na fara neman ilimi na a wani property school da ake ce mai Dalton property School. From Dalton property School, teachers na suka gan kaman eh, ya ci ilimi na yan karasa wato a cikin secondary school sai wasu teachers na suka kai ni school da ake ce mai St. Mark's Anglican daga garin Iskado duka cikin secondary kenan. From wurin na seat common entrance na na je Fijai Secondary School. Fijai Secondary School na attain O level na she ne yi advanced level certificate she na fara diploma na na je takurade polytechnic kare takurade polytechnic she na fara aiki to cikin wato lokacin da nake diploma na ma haifina Alhaji Abubakar Sadiq Tanko Nuhu shine sarkin zabarmawan sekendi a lokacin eh, cikin around 94-95 na lokacin nan duka she babana yana aikin kwangila kwangila na wato timba tabu kuma yana aikin kwangilan gini babana ya taka rawan gani sosai a cikin sarautan shi kuma cikin mu'amalan shi a cikin sarauta ayyukan shi da yi ya haife mu mu da yawa garin sekendi akwai mu kuma ya haife su cikin garin accra yayan mahaifin babana. Komo ba ku kai lokacin da ka kare diploma ko? Bayan haka nan she na fara eh, wato wani course da ake ce mai Chartered Institute of Business Supply the UK wato da na kare wannan she na koma kuma sai kwamin kuma Science and Technology na je na yi first degree kuma na kara first ina da first she na je na yi first degree kuma daga kuma sai kwamin kuma Science and Technology na attend kuma Bachelor in Science Bachelor in Science in Logistics Supply supply chain na kare shi na yi masters na kuma in supply chain management baya cikin haka nan kuma wato ne na samu chartered status wato eh, CIPS ake ce mai chartered institute of purchasing and supply daga UK ne na attain wadanga wato masters na biyu saboda shi na kuma aiki daga Ghana Cement ni ne stock controller stock controller nan ni ke wato in charge of ordering daga stores ni ke order kaya ni ke receive kaya duk irin abin da da sai na ma'aikatan cin gaban ma'aikatan wato ni ke responsible wannan a cikin wannan ne na samu girma an ka fit da ni stores an ka je da ni commercial department of eh, marketing wato na je marketing section da commercial department sai an ka kai ni kuma na je na head kuma shi depot so ina kuma shi depot a lokacin da na kare masters na sha ko wani wato wani teacher na da shi yake simaf cement shi wato ciki haka nan da na bar gasa shi an ka doke ni daga simaf cement so ni ne regional manager ko ko ce area manager in simaf daga ashanti ahafo and then western north and part of western region saboda shi a takaice yanzu aikin da nake yi kenan na ya wuri ina da yara biyar akwai yara kuma da yawa da suka zama suke karkashin ka kai ke kula da su don yan waye na muna da yawa eh, amma dan dan wana dana ne dan wanka dan kan dana ne saboda shi kowane irin al'amarin da nake da shi da ina da wani opportunity wato wani abin da zai taimaka duka ana taimaka taimaka akwai kalubale kasan kalubale challenges yawa da <laughs> rayuwa ibina adam an haife ka akwai dadi akwai ranar dadi akwai ranar bakin ciki ni a takaice ko cikin bakin ciki na ko ko rashin jin dadi na ina sallama ma Allah ne saboda ban san kuma in nace dan gwada ciwo na ma abin da ya auku rayuwa na ban san kuma abin da zai zo gaba ba saboda shi a cikin jin dadi ina cikin jin dadi ina tawakkali cewa kamar Allah jin dadin da nake cikin nan ina da ranan kuma da zai sa min bakin ciki duka abu da nake taka san da shi saboda shi in na jin daɗi na sa akwai ranan kuma da ban jin daɗi da haka rayuwa yake in kuma ina jin cikin ina cikin wani bakin ciki ina cikin wani damuwa na san kuma gobe al'amari dai ya sake to haka ibn adam na sallama ma Allah domin ba kullun dan ji daɗi rayuwa ba ba kuma kullun dan shiga cikin wani bakin ciki ba saboda shi ban sa bakin ciki a cikin rayuwa na cewa wanga ban ban sa abin da dai a gobe ba saboda shi kullu yomi ina yi duk abin da dan yi ina roƙon Allah Allah ya bani ikon yin abin da shi Allah yake so. Allah gani Allah gani rabbo gani abadana. Shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe. murya Amerika kenan mai gidan mai taba gurmi. Tabi inda rai sai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su shiri na yau da gobe illallahu duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni tsoro shiri na yau da gobe shiri na yau da gobe murya amerika dan azan ban raina ba duniya doron zabo duniya ta zama damu lahira ɗai ni ga tsoro ana son zagin umar gurmi aka tsoro umar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai wannan kenan to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. da bakuwar mu madam sa'ada yau me za a dafa mana yau dai da yi fried chips yes simple fried chips da ba shi lalle kin zama kamar beka ba mhm. indai kana gida mace wuri kiya ki fried chips da pineapple chips mhm. me da me ya kamata ki nemi sanan ki fried chips okay fried chips na kana need alkama garlic da albasa garlic ta tafarnuwa yes garlic margarine ka dai da gishiri da mai da daka soya. Ce mhm. sa farko dai mun nika mun blend eh, garlic mu da albasa cikin blender yayi very smooth Eh, ya yi very smooth ya kawo shi mu dai albasan da garlic mun blend cikin an markada cikin blender ya yi very smooth ya yi very smooth ne sosai. yes shi mu eh, doki gishiri kadan mu sa cikin alkaman mu shi mu yanka margarine kadan shi mu mix muka mix muka kare shi mu doki eh, garlic da albasan da muka blend shi mu sa cikin shi mu da in da ma ka kare ka doki rolling pin ko wani bottle da kake da shi dai cikin kicin ka ba lele lele shi ta abu ba a gida da yi ne ka dai kan tebun ka ko kicin cabinet abin da kake da shi duka ka dai ro in ka ro ka sa ka dai ka yayyanka dai shi ka sa cikin mai mai zafi ka soya ka dai chips ka kenan oh, mhm, ne fried chips shi juice da muke da shi. Maybe adadin gishiri, adadin magi, adadin garlicin da ya kamata ka sa. Eh gishiri nan da adadin wani na nan ina son eh garlic da yawa, wani kuma na son albasa da yawa, wani kuma na son gishiri. Sa wannan nan to your taste. Mhm. No exact measurements ba be da need kamar shi ka measure. Isa in dai ka sa gishiri ka danda da dan if you are okay then that is it. Oh, okay. That is all. Shi kenan shi ka yanka shi ka su. Yes. Shi eh, pineapple juice mun ka aburbanka eh, mm-hmm. she ka fere ka fere shi ka samu jinja ka kadro kenan she ka gama cikin blender ka kara ruwa ka da shi ka blend in ka blend wadansu wanke eh, shi pineapple mm-hmm. aburban kenan yes za ka wanke shi Yes da ka fere mm-hmm. in ka fere ka kare shi jinjan nan kuma shi ka goga jikin shi ka wanke dai har skin duka yi kyau ba kasa cikin shi ka yayyanka shi ma she ka kara cikin blender nan ka kara mai ruwa shaudu wata ruwa mai sanyi sanyi kadan ciki ya kare shi ka ka tace ko haka zaka bar shi wani na yana son a tace wani kuma na yana son ya sha da rufe jin nan She said it depends on you. San ka tace ifiya okay wannan kana ka samu wani abu yana da zaki mhm. shi baka kara mai sikiri. Mhm. Amma ina abu bai da zaki ka da kara mai sikiri ko zuma dai ne kadan. Mhm. Pineapple juice sun mutu. Sai ka hada shi da chips sun fried chips sun kana kallon TV shi. Kada mai gidan ka kuna kallon TV sai ka yi wannan ba shi ka ce ka biya kuɗi. A'a ah, ah, ka koyi ba it's a simple food na kai kai gida. Kada gidan kada yaran ka ku ci. Yes. To jama'a daga nan Ghana ni hawa Abdulkarim Yankwaniya nake cewa Allah ya kai mu sabon sati. To duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Hawwa'u Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai Fiona wa mayinan dubi da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.